بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau kuma ya bamu ikon dawowa domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma yau ina ji sha biyar ne ko sha shida sha shida ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in allah ya taimake mu ina ba da haƙuri bisa ɗancin lokacin da muka yi abubuwa sun kai inda suka kai daidai ayi yi haƙuri amma dai za mu lallaɓa gwargwadon hali mu samu abin da muka samu in allah ya khairul kalam ma qalla wa jalla ko da dan kadan in ta yi amfani to alhamdulillah an ci nasara malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نعم آية 48 suratul ali imran aya 48 idan ba a manta ba gajiya Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi bayani ne yanda yace ya aiko aka faɗi na maryam za a bata da kuma aka ci gaba da faɗin sifofin shi wannan dan da za a bata har take cewa ya za a ta samu dan wani mutum bai taba taba ta ba wani miji bai taba taba ta ba Allah ya ce a faɗi mata haka nan Allah ya so yana halitta abin da ya so duk idan ya so wani abu ya samu kurin yakan ce zamo ne sai abin nan ya zamo to shine sai Allah ya ci gaba da faɗi ma sayyidatuna Maryam sifar shi wannan da wa yu'allimuhu alkitaba Allah zai sanar da shi rubutu zai iya karatu da rubutu wal hikmata kuma zai sanar da shi hikima wat tawrat ma'anar hikima an zai bashi annabta wat tawrat zai sanar da shi littafin at-taura Wani injila zai sanar da shi littafin injila a wata kira'a wani allimu za mu sanar da shi maimakon ya'un da farko sai ya zo da nuni wa yu'allimuhu ko wani allimuhu in an karanta wa nu'allimuhu kitaba za mu sanar da shi za mu sanar da shi wa yu'allimuhu kitaba za a sanar da shi dai ma'ana wahid Allah ya taimake mu aya ta gaba ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر الله يتقبل الشيوة ورسولة كما الله يزمو مزوء ila bani isra'ila izuwa ga bani isra'ila bisibatin yana yaro Allah zai yi mai aiki ya ci gaba da wa'azi da isar da manzanci tun da kuritin yana yaro awa ba adal baloji ko haban ya balaga to a daidai nan gurin ne sai wannan mala'ika ya busa mala'ika jibril fana faka jibrilu fi jaybi dir'iha sai ya busa cikin aljihun rigarta fa hamilat kullin sai ta ji ta da ciki wa kana min ha ma zikira fi surati maryam abin da ya gudana yana can cikin surati maryam na haihuwar shi da abin da ya baya da lokacin da ta tafi tana cewa ya kai ciwona ina ma a ce na mutu kafin wannan rana na zamo mantatta abin mantawa da sauran dai abin da ya gudana har ta haifi dan nan kuma aka umurce ta ta ɗauko yaro ta shigo da shi cikin jama'a kamar yadda muka ɗan yi bayani a gurguje ajiya waɗannan abubuwa suka bayyana to yanzu annabi isa dan maryam ya samu allah tabaraka wa ta'ala ya samar da shi ta irin wannan hanya mai ban mamaki kuma ga irin yanda mutane suka dimautu ko suka roƙo da zuwan shi har suka kasu kaso kaso kamar da muka ambata gajiya wasu sun ce allah ne wasu sun ce dan allah ne wasu sun ce ɗaya ne daga cikin ɓangarorin allah guda uku to annabi isa yake cewa ni annabin allah ne ni bawan allah ne inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum yace hakika na zo muku da ayoyi daga ubangiji na alamomi ma nuna muku gaskiyar ni manzon Allah ne ba dan Allah bane anni akhlaqu lakum domin ina iya muku halitta min at-tini daga tabo ka hayati tsairi in halitta muku wani abu kamar tsuntsu fa an faku fihi in yi busa a cikin wannan taɓar fa yakunu tsaira sai ta fanna ya tashi ya zama tsuntsu amma fa wannan yana gudana ne bi iznin da izinin Allah da umarnin Allah ba wai da umarni na ba ba da kokari na ba an aiko annabi Isa a lokacin da bokaye suke cin kasuwa a wannan zamani bokanci shine ke ce shi ake girmamawa bokaye dan haka sai Allah ya bashi irin abin da ya fi ƙarfin na bokaye kowane annabi Allah zai aiko to ana ba shi mu'jiza ne irin mutanen shi sai a fifita tashi mu'jizar akan abin da mutane ke girmama na lokacin ina fata an gane to duk zai faru bi iznillah da iznin Allah wa ubri'un akama zan iya warkar da makafi mu wanda aka haifa da makanta al'a'ama wanda yake ya makance daga baya to al'akama waɗanda aka haifa ma makafi ba su zo ma duniya da idan ba annabi isa ya ce zan iya warkar muku da su wal abarasa da kutare zan iya warkar muku da su ya tsinsu fito zara zara uku yi da mauta kuma ina iya rayar muku da matattu wanda ya mutu yana cikin kabari zan iya tayar muku da shi amma duk wannan yana gudana ne bi iznillah da izinin Allah ya ƙara maimaitawa ne domin kada a yi zaton fa daga wani ƙoƙarin shi ne kuma ya aikata haka domin malam ya ce fa aha ya aza, sadiqan lahu ya tayar da wani mutum ake ce ma aza dan abokin shi ne wa ibn ajud da wani dan mutum ake ce ma ibn ajud wa bintul ashir da wata bintul ashir yayi addu'a sun tashi fa ashir suka kuma rayu an gane wannan ko kuma hatta samu dan dan annabi nuhu bai kafin zuwan annabi isa din shi ma annabi isa ya addu'a da suka ce ba za su yarda da abin da yake ba ai sababbin gawawaki ne yake tadawa ya tada tsofaffin gawawaki ka gani yi addu'a samu dan dan annabi nuhu ya tashi wanda tsakanin shi da annabi isa akwai shekara ta kusan dubu goma Allahu akbar ya tashi aka yi hira da shi ya bada labari amma shi ya koma ya mutu nan take Allahu akbar fa ulabbi'ukum bima ta'kuluna kuma ina ba ku labarin abin da kuka ciwo daga gida wa ma tadakkaru da abin da kuka kokkoye fi biyutukum a cikin gidajen ku in ya kalle ka sai ya ce da kaza da kaza da kaza ka ci kafin ka fito kuma gida ka baro kaza ka baro kaza Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mai irin wa'annan abubuwa duka fa bi iznillah da iznin Allah ne inna fi zalika al-aya kai cikin wannan tabbas akwai aya a ballura lakum a gare ku ya ku mutane in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku masu imani ne to ku yi imani da wannan na'am wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون annabi isa ya ci gaba da cewa mutane wa musaddika ni kuma na zo ina mai gaskantawa lima baina yadayya ga abin da ya wuce gabani na min at-taurat ne daga at-taura littafin at-taura tabbas littafi ne daga Allah littafi ne saukakke daga Allah aka ba annabi Musa da annabawan sun ka biyo bayan shi wal uhilla lakum ba'ar allazi hurrima alaykum kuma ina halatta muku abubuwa da yawa waɗanda a cikin attaura an haramta muku su to ni na zo muku da sassauci a kai a domin a cikin attaura haramun ne cin kifi amma a cikin injila da ya zo da annabi isa aka sassauta aka ce a ce a cikin attaura haramun ne cin duk wani tsuntsu kamar su kaza su abduwan abu mai fuffuki ba a ci ta amma da aka zo a cikin injila aka halarta an gane wannan ku wannan kenan wakila kuma aka ce eh, eh, uhilla li jami'i wato ya halatta dukkanin abubuwa in suke masu daure nau'in da attaura ta zo da su kamar cin kitse na kowace irin dabba a cikin attaura haramun ne a cikin injira sai zo da sassauci wa'annan dai abubuwa da yawa waje ita kun bi ayatin rabbiku na zo muku da ayoyi da hujjoji daga ubangijinku da haka fattakullah ku ji tsoron Allah ya ku mutane na wati'un ku yi da'a ga abin da nake umarta ku da shi ku sani kuma inna rabbi inna Allah inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku dan haka ku bauta mashi hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya ya faɗi musu wannan a lokacin da suka zurfafa a bisa shirbici irin nasu wasu suna cewa Allah ne wasu suna cewa ɗan Allah ne wannan kwakwazo da suke wannan hayaniya da suke shine ya ce musu duk ƙarya kuke ubangiji na Allah inna Allah lalle Allah rabbi ubangiji na ne mahalicci na ne ba ubana bane wa rabbukum kuma ubangijinku ne yanda ya halice ku haka ya halice ni dan haka da ni da ku duk mu kufa gabaki ɗaya fa abudu mu bauta ma Allah ban ce ku bauta mani ba ku bauta ma Allah hadha siratul mustaqim wannan ita ce hanya daidaitatta ita ce hanya mai kakka to haka fa yi ta gwagwarmaya da ya kwana nan ya tashi can bai wancan gari bai wancan ƙauye bai wancan loko haka dai yi ta yawo cikin duniya yi ta yawo cikin banu isra'ila yana isar da sakon Allah suna karyatawa har abin da ya faru ga annabi Isa ya faru wanda za a karanta da mu'aya ta gaba nan annabi Isa bai taɓa yin gida ba a ce wannan gidan shi ne ko kuya bai taɓa mallaka ba bai taɓa aje wani abu a ce wannan nashi ba ne. daga shi sai rigar jikin shi sai ɗan jakin shi na hawa sai da shi na cin abinci haka har ya gama rayuwar shi ya koma inda Allah ya so ya koma haka yi rayuwa an gane wannan ko yahudawa suna karyata shi suna karyata shi ya nuna musu kai bai zo neman duniya ba ba dan duniya ya zo ba an gane ya sa su kuma sun sa duniya gaba sun sa duniya gaba ita suke nema ka sarika cikin malaman tarihi wani yake cewa wata rana annabi isa dan maryam sun ci karo da wani mutum mutumin nan sai ya ce zai bi shi dan ya koyi addini daga hannun shi to wannan mutum dan duniya ne bai hude ne duniya yake nema sai suka tafi tare da annabi isa suna nan suna tafiya suna tafiya sai suka samu wata waina guda uku ko gurasa guda uku kwabza ne Kwabza ta haɗa waina an iya ce mata ƙwabzu haka gurasa haka abin nan biredi duk sunan kenan guda uku ne ne wannan mutum sai ya ɓoye ɗaya sai ya ce annabi isa guda biyu ne annabi isa dan maryam alaihi salam Allah ya sanar da shi uku ne sai ya ce ka ji tsoron Allah guda nawa ne yace ina rantsuwa da Allah guda biyu ne yace to aje mana suna sai an jima zan nema suka tafi mutumin yace to ai yunwa muke je mu cinye biredin mu mana yace kana jin yunwa yace yace eh, to ina zuwa barewa ta zo za ta wuce sai ya kira ta yace ke barewa zo ta zo ta kwanta yanka suka ɗebi nama suka gasa suka ci sauran abin da ya rage ta tare ce ta ki tafi annabi isa ya ce bawan allah na tsakaninka da allah bawan allah dan ubangijin da ya hore mana wannan wannan barewa muka samu abinci gari ta tashi ta tafi ka faɗi min gaskiya gurasun nan guda nawa ce ko biredi nan guda nawa ne ce haba annabi isa na ce ma guda biyu ne ai su kenan ya ce to ba komai mu je suka ci gaba da tafiya har suka je bakin teku bakin kogi ba jirgin fito annabi isa ya kama hannun shi darab darab da izinin Allah suka taka ruwa ba su nitse ba har suka haye yace bawan Allah dan ubangijin da ya hayar da mu wannan ruwa ba mu nitse ba ka faɗi gaskiya wai shimbire da nan guda nawa ne yace na faɗi maka gaskiyar al'amari guda biyu ne Iya kan magana kenan to ƙarshen al'amari dai in ji malaman tarihin suka ce sai aka iske wani curin zinariya guda uku a cikin daji ba mai tsakar daji sai annabi isa ya ce to mun inda muke nufin mu dama wannan biredi da aka bamu guda uku ne an ce duk wanda ya ci biredi ɗaya in ya zo ya ɗauki zinariyan nan ɗaya to sha niki uku aka bamu to haka tun da biyu ne yanzu sai ka ci ɗaya in ci ɗaya mu ɗauki ɗaya ɗaya mu wuce za a ba wani ɗayan ɗaya biredin in ya zo ya ɗauki wannan ta uku mutumin ya shiru ya ce to wallahi ya alhaji isa wallahi na manta ashe uku ne ni na ya ɗaya <laughs> saboda haka ya sai ƙara cin ɗaya ki da ɗauki biyu <laughs> kuɗi da. annabi isa ya ce to ba kuɗi nake nema ba dan haka hada bari uku duka ka cinye ka dauki zinariya guda uku ni haka tafiya ta nan ne ko marabban mu da kai Allah akbar sai tafiya ba shi guri kun ga annabi isa ba dukiya zo nema ba ba kuɗi yake nema ba to haka dai aka yi ta wannan gwagwarmaya har ƙarshe kamar yadda faɗi muku je ɓangaren gwamnati su sun ɗauka ɗan zina ne da suka ga ko mutane suna imani shi sai suka yi tsammanin ya yi ƙoƙarin ya juya mulki ne zai ma gwamnati kancan zai shigar ma gwamnati hanci da kudindine dan haka sai aka yanke mai hukuncin kisa aka ce kurun a kashe shi da aka yanke mai wannan hukuncin kisa me ya faru ga shi nan tafi cikin aya Allah ya ce mai falamma hasa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah hmm. qala al-hawariyun nahnu لله واشهد بأننا مسلمون الله أكبر فلما أحس عيسى منهم الكفر lokacin da annabi isa ya fahimci cewa mutane shi ba sun kafirta ba za yi imani ba har ma neman rayuwar shi take ƙara sai ya daga sauti yake kira yake cewa man ansari ila wane ne zai taimake ni akan addinin Allah wa zai taimaki addinin Allah qala al hawariyuna sai waɗansu mutane da ake ce musu hawariyawa su ne asalin sahabban annabi Isa sai suka daga sauti suka ce na hannun ansarullah ya Isa mu ne za mu taimaki addinin Allah amanna billahi mu mun yi imani da Allah ya annabin Allah annabi Isa wa shahadu bi anna muslimun ka shaida babu shakka mu musulmi ne A ka ga mabiya annabi isa na hakika musulmi ne ce ka shaida mu musulmi ne su wane ne hawariyawa dinnan waɗansu mutane ne su ma cikin yahudawan suke ba sunan wata ƙabila ba ce hawariyawa sai dai an musu wannan suna ne hawariyawa domin suna yawan sanya fararen riguna suna yawan sanya fararen riguna daga ko masu farar riga shi yasa yanzu in ka je church za ga pastor da sauran yan kwaya da ma'aikatan church kowa za ka gashi da doguwar riga fara haka suke sanyawa ko shine uniform din ma'aikatan church doguwar riga fara da wata hula mai faɗi haka suke sanya maza da mata ko da ɗamara to wai suna sifanta irin kayan hawariyawa ne irin kaya na hawariyawa Allah ya taimake mu to mu lura anan me hawariyawa suka ce na anu ansarullah to daga wannan ansarullah daga nan ne aka yi addinin suna addinin nasaranci nasara an gane wannan ko ba bature ne nasara ba bature ba sunan shi nasara ba kirista shine nasara an gane ko bahaushe ne ko yarabe ne ko inyamuri ne ko balarabe ne in yana cikin addinin kirista to sunan shi nasara nasara sunan addini ne ba sunan kabila bane kuna biye kun fahimta kamar in ce musulmi in na ce musulmi wata kabila ce musulmi kaga sunan addini ne ba sunan kabila bane duk wanda ya shigo musulunci sunan shi musulmi bature in ya shigo musulunci sunan shi musulmi balarabe in ya shigo sunan shi musulmi bahaushe a musulunci sunan shi duk wanda ya shigo addinin sunan shi musulmi to haka nasara sunan addini ne ba sunan kabila bane duk wanda ya shiga kiristanci to sunan shi nasara an gane wannan ko mu nan kasar Hausa ana ce mana bature da sare ne dan su suka zo da addinin kirista turawa su suka zo da addinin kiristanci arewacin Najeriya ko Najeriya ma gaba daya su suka zo suka yada addinin kiristanci su Dr. sune su turawan farko da suka zo ma yada wato addinin kiristanci ina fata mun gane to dan haka ake ce musu nasara amma asali ba sunan su bane kun fahimci wannan yawa Allah ya taimake mu kamar wa'ansu labana labanan inda da akwai su a Kano da yawa amma yanzu aka dan same su ɗan kaɗan ya ake ce musu wai ƙwara ƙwara haka ake ce musu ko wannan suna ƙwara ba sunan su bane babu wata kabila a duniya wai kwara ba haushin suna kwara asali daga kwara suna sayan kwara larabawa ne mutanen labanan an gane wannan ku amma ake ce musu kwara ai kwarori ne kamar wata kabila ce kwara din Allah ya taimake mu wannan kenan hmm? nan ma hunto an yi su ko yawa kwari ana ce musu kwara ai kwara ne sai ka ji kamar wata kabila ce kamar wani yare ne na daba larabawa ne mutanen ƙasar labana sun zo najeriya ne kasuwanci suna sayan auduga da gyada da fara da ƙiri irin na shanu haka to yawan sayan ƙwara ɗin da suke sai aka ake musu suna da ƙwara fara Allah ya taimake mu wannan kenan to waɗannan mutane na annabi isa sahabban annabi isa su ne suka ce ansarullah hannu ansarullah mu da mu taimaka maka ga addinin Allah amanna billahi mu kan mun yi imani da Allah wa shahada bi anna muslimun ka shaida tabbat mu kan musulmi ne kun ga tun daga annabi Isa musulunci ake hatta zamanin annabi Ibrahim musulunci akai suka ci gaba da addu'a suna cewa ne ربنا آمنا بما الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا suka ci gaba da addu'a suna ya ubangiji Allah amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar na injila ga bawanka annabi Isa wattaba'ana ar-rasula kuma min bi wannan manzan annabi Isa kenan alaihi salatu wassalam faqatibna ma ashahidin a rubuta mu a tabbatar da mu a cikin waɗanda suka shaida da manzancin annabi Isa suka shaida da kuma cewa kai ne ubangiji ya Allah to wannan kenan sai me ya gudana wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin Allah ya ce wa makaru kai sarakunan Yahuda sun kulla ma annabi Isa makirci banu Isra'ila sun kulla ma annabi Isa kirci. ta yanda ko suka shirya a yi mai kisan gilla a kashe shi kisan gilla saboda haka suka wakilta wani mai suna Dayanus shi shine kumanda. karkashin shi akwai sojojin shi dakaru wa'anda aka bashi oke din duk inda ya ganshi ya kashe shi ya mai kisa kisan gilla haka abin ya faru wa makarallah sai Allah ya maida musu makircin a wannan lokaci da annabi Isa suke bi shi suna neman da kashe shi wa'annan sahabbai na shi hawariya su goma sha biyu ne ya suka ɓoye shi cikin wani ɗaki to ƴan kunji kun gani ƴan gunzugulu ya suka raba suka faɗo ma hukuma ai ga inda yake yana nan ɓoye sai ku aka yi wa gurin tsinki suka zo suka kewaye wannan ɗaki wa'annan mutane su goma sha biyu ne ba abin da za su iya dole aka ci ƙarfinsu da ɗaya da ɗin nan ya kuɗa kai cikin ɗakin don ya kamo annabi isa wa makarallah sai Allah ya maida da makirci kansa sai Allah ya maida da siffar fuska ta annabi mu ta annabi Isa ga wani tsayali fuskar shi sai ta koma irin ta annabi Isa ya juyo ya ce musu ban gan shi ba sai mutu suka ce to ai gashi ai shi ne ai shi ne ya suka kama shi kurin aka yi hular kaya aka rataya mai aka ja shi gililil haka ban hukuna ba ni ba da suna haba kai ne mana ya gama yawo Sun gane wannan ku shi ne suka yi ma wannan suka tsire suka soke suka gice da ɗayanu shi suka yi ma wannan shi ko annabi isa daga cikin wannan ɗaki Allah tabaraka wata ta'ala sai ya cire mai jin yunwa ya cire mai jin kishirwa ya cire mai sha'awa da irin ta namiji mutum Allah tabaraka baraka wata sai ya sa girgije sai ya ɗauke shi aka kai shi sama ta uku yana can yi aya ta har yanzu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tafi Isra'i ya ce ya wuce shi a sama ta uku hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun shaida cewa zai dawo ƙarshen duniya zai zo aina da shekara 33 aka dauke shi zai zo ko ya shekara bakwai ko kuma ya shekara arba'in bisa kalafar masu ruwaya Allah ya taimake mu sun yi kulla mu ya Isa makirci Allah ya maida musu makircin su wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin mai da makirci ga masu makirci wannan kenan har gobe har jibi duk wanda zai kulla mu addinin Allah makirci ko ba dade ko ba jima Allah zai mai da makircin kai shi duk wanda zai kulla mu bayin Allah makirci ko ba dade ko ba jima Allah zai mai da makircin su gare su wannan kenan lokacin da Allah zai dauki annabi Isa daga cikin ɗakin nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya lallashe shi yace mashi me إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون نعم الله يأتي إذ قال الله يا إيسى تنا لوكسن ده الله يأتي يا كي النبينا النبي إيسى فيها قولي إني متوفيك ني مي دوكر كي مي دوكي كني زنكر بيك wa uka ilayya zan ɗaukaka ka zuwa gare ni ay min ad-dunya min ghairi mautin zan ɗauke ka daga wannan duniya ba tare da ka mutu ba in aje ka a wani guri da na so wa mudahhiruka kuma zan tsarkake ka min allazina kafaru daga abinda kafire suke nufin sai maka na kisan gilla to zan tsarkake ka daga wannan ba za su samu wannan dama ba wa ja'ilul ladina tabauka kuma zan sanya duk waɗanda suka yi biyayya gare ka suka bi addinin ka, suka gaskanta annabtarka sune ne waɗannan hawariyuna din nan waɗanda suka riki abinda annabi Isa ya basu akai da kuma musulmi waɗanda suka zo suka gada Allah ya ce to zan sanya su fawqal ladina kafaru bi ribishin waɗanda na kafirta zan ɗaukaka darajar su zan ba su hujjoji su yaƙe su zan ko ba su ma dama su yaƙe su su ne za su yi rinjaye ila yawmil kiyama har zuwa ranar alkiyama sannan su waɗanda suka kulla maka wannan makirci da aka sheka ku yi hakuri ma ilayya marji'ukum sannan duk gaba ɗaya gare ni za ku dawo kai ma ko ka koma duniya to za ka dawo gare ni su ma za su dawo gare ni fa hakun bainakum in yi hukunci tsakaninku fi ma kuntum fihi takatalifun akan abin da kuke sassaba ma juna a kai. na al'amarin annabi Isa na al'amarin addini duk za ku dawo a yi hisabi a saka ma kowa akan abin da ya aikata Allah ka taimake mu aya ta gaba ba. fa amma alladhina kafaru fa u'azzibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah hmm. wa ma lahum min nasirin amma allazina kafaru to amma kamar in suka kafirta fa fa azibuhum azaban zan azabtar da su azaba mai tsanani fi dunya wal duniya da lahira za ta sha azaba daga duniya ta sha azaba daga lahira wa ma lahum ko ba su da wani mataimaki wanda zai hana Allah ya azabtar da su din wa ammal ladina amanu wa amilus salihati fa yuwaffihim ujurahum hmm. والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا أما كمو إن سكي إيماني النبي إيسى باوان الله نبا دان الله با وأمل الصالحات سكي أيكة أيكا نقري فيوفيهم أجورهم زن شكرا أتكا مسلادن a wata ƙira'a fa nuwafiyahum ujurahum zan cika musu ladan ko za a cika musu ladan wallahu la yuhibbu zalimin haqiqa Allah baya son mutane azzalimai ai yana adabtar da su ne ruwi an ruwaitu anna Allah arsala ilayhi sahaba Allah sai ya aiko wani girgije farafa'atu ya dauke shi wannan girgije fata Allah bihi ummuhu inna shi maryam tana raye lokacin sai ta zo ta same shi girgijin nan zai dauke shi wa bakat sai ta fashe da kuka za ta fiye barta faqala laha sai annabi isa ya ce mata yi hakuri inna inna ta jama'una, za mu haɗu ranar alkiyama wannan ɗauke shin da aka yi malam ya ce wa kana zalika laitul qadari a irin daren laitul qadari ne bi baitul maqdis anan baitul maqdis nan birnin qudus wannan abin ya faru wala salatu 33 sana yana da shekara 33 a lokacin wa ashat ummuhu ba'dahu sitt sinina bayan dauke shi kuma ita maryam ta rayu ne shekaru shida ita ma sai Allah ya mata rasuwa warawa shaykhani imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi annahu yanzu da qurbus sa'a cewa annabi isa dinnan zai sakko zai dawo duniya kusan tashin alkiyama yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya to idan ya dawo da injila zai dawo ko kuwa wa ya hukuma bi shari'ati nabiyina zai yi hukunci ne da shari'ar annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai zo a yi salloli biyar da dukkanin abinda da musulmi suke yi wa ya dajjal zai kashe dajjal wala qanazir zai hana cin alade wa ya kasara zai kakkarya kurosin ya ruru su duk inda aka giggina ake ce mashi dan Allah ne waya yarqul jizya kuma zai hana ba da jizya musulunci kura rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi an rawaito ce annahu mukusu sab'a sinina zai rayu ne shekara bakwai sai ya rasu kamar yadda kowa yake rasuwa wa fi hadith uh, wa fi hadith inda inda abi dawud a wani hadisin wanda wajen abu ya yace zai rayu ne 40 sana shekara 40 an gani wa ya nan sannan ya rasu wa ya salla alaihi ay mai salla fa tuhmil a dauke shi a je a rufe shi kamar ake rufe kowa wannan zai faru gare shi nan karshen duniya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce me zalika lokaci Allah ya taimake mu saura kusan aya biyu ne ko uku mu kai karshen abin nan din kware ku amma dai an ce lokaci yayi dan karata to mal tunda mun lokaci can babu abin nan ba yawa mutafa mu dan ruga da gudu ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم Allah ya ce zalika wannan al'amari na annabi Isa na taluhu alaika muna labarta maka shi ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayat yana daga ayoyi masu nuna kai manzon Allah ne annabin Allah ne wa zikirul hakim kuma abin ambato ne mai girma yana daga cikin abin da ya zo ga Alƙur'ani inna masal isa inna masal inda Allah ka masal adam خلقه من تراب ثم فقال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين نعم الله تبارك وتعالى yake cewa inna masala Isa inda Allah misalin annabi Isa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ka masali Adam ai kamar misalin annabi Adamu ne in ana mamakin an ce annabi isa dan Allah ne wai kurin dan an haife shi ba tare da uba ba to dan me kuma za a ce ba za a yi mamaki wajen halittar annabi adam da aka haife shi ko aka samar da shi ba uwa ba uba nan ne kuma abin mamaki shi fa annabi adam khalaqahu min turab Allah ya halicce shi ne daga turbaya sun qala lahu kun sai Allah ya ce me zamo mutum fa yakunu kullun sai ya zamo to kuma annabi isa shi ma da wannan kalma aka halicce shi da haka alhaqqu min rabbika gaskiya ta zo daga ubangiji fala takunanna illa min kulli ka karanta sai wannan aya da alhaqqu min rabbika gaskiya ta zo daga ubangiji tabbatar da babu shakka in dai an ce annabi isa wa abin mamakin shine an halice shi ba tare da uba ba to annabi adam kuma fa shi ba uwar ba uba dan haka ya kai mai karatu ko mai sauraron karatu kada ka kuskura ka zama cikin masu shakka sauran ka aya ɗaya ma fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'a نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله أكبر الله تبارك وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم فمن حاجك فيه duk wanda yake jayayya da kai dangane da annabi isa wannan abin da alkur'ani ya faɗa ne yadda aka samar da annabi isa da abin da ya guda daga annabi isa duk wanda ya ce ba haka bane kowaye min ba'ad ma ja'aka min ilmi bayan wannan abin da yazo maka na ilimi to kowa yazo ya ja da kai yace ba haka abin yake ba ya kawo nusur kulli yace haka akai fa qul to kace mashi ta'alu kuzu nadau abna'ana mu kira ƴaƴan mu wa abna'akum da ƴaƴan ku wani sa'ana mu kira matan mu wani sa'akum ku kira matan ku ku anfusana mu zo da kanmu ku anfusakum kuma ku zo da kanku mu tattaru a wani fili mu yi addu'a sun mana bata mu kaskantar da kai ga Allah mu yi addu'o'i kowa ya irin addu'ar da ya iya bala da Allah ana tallahi Allah ka da mutum ya tsinuwar Allah akan makaryaci Allah akbar duk wanda ya ce wannan al'amari na Annabi Isa yanda alqur'ani ya bada labarin shi ba haka bane ba ya zo da wata sokana da sokulle ya ce haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a shirye muke ya zo mu ma mu zo ya kira ƴaƴan shi ya kira matan shi mu kira ƴaƴan mu mu kira matan mu mu zo mu hada a wani fili daya kowa ya irin addu'ar da ya iya mi yi addu'ar Allah ya tsine mai ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan take ya fito ya ce ina Fatima ina Hassan ina Hussein ku taho suka fito yace mu mun shirya ku ma ku fito kiristoci na zamanin suka yi koma suka yi kusa suka ce kun san fa annabin Allah ne ba wanda zai mubahala da annabin Allah sai ya lalace sai suka ki fitowa kun gane wannan ku Allah akbar to wannan ka'ida tana na har gobe kiristocin mu na yau in sun ce ba haka bane annabi Isa yake to har gobe shirye muke su fito mu fito a sa wata rana a samu wani fili mu tafi Egul Sakwaya ko Abuja a tare yan jaridu su dau hotuna an gane wannan ku kowa ya addu'a mu karanta alqur'ani karanta bible a yi addu'a Allah ya tsine wa mai ƙarya mun yadda da wannan a shirya miki inda sun yadda su masu zo an gani ko Allah fa kuma musulunci ke da to maza Allah ya fito saka fitowa an gani to mu ma yau ba sani ba in mun ce su fito za su fito in dai za su fito ta su fito mu mai shirya Allah ka taimake mu Allah ka tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai Allah ka karo mana fahimtar addini kuma ka ba mu ikon yin aiki da abin da ka fahimtar da mu ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka rinjaye da musulunci akan duk wani addini da ba musulunci ba Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka taimake mu akwai tambayoyi ko Zan karanta mu ji sai assalamu alaikum malam dan Allah a yi ma ayi gargadi ga mutane musamman masu tambaya idan an gama wa'azi hmm. duk wanda zai yi tambaya ya rubuto idan an kammala wa'azi sai a karanta amma a daina yin tambaya bayan an gama ban ta da a rubuta ta to ai kenan ka faɗa kowa ya ji ba sai na ƙara faɗi ba kuma ko ba kaka wato bismillah mu je mu je Allah ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ah, ya halatta mutum ya ba yaro wanda bai balaga ba alqur'ani hizb 60 wato cikakke ya halatta mutum ya ba yaro alqur'ani hizb 60 cikakke bai halatta ba an gane wannan ko ko da ba izu sittin ba kai ko faifa ɗaya ke ta alƙur'ani bai halitta ba ka ba yaro wanda bai balaga ba ko kuma wanda bai san ma sai alƙur'ani din ba da wannan kaga akwai kira da ke so kullum muna fama da wannan wajen malaman islamiyya malaman islamiyya ka samu yan aji kanana yan aji ɗaya ko aji biyu ko yan nazari ma islamiyyar sai a rika cewa kowa ya so alƙur'ani a ce kowa a so mai alƙur'ani kuskure ne wannan yara irin waɗannan ba a bar su a hannu dan ba san ba su kai waye da za a adana shi ba za su iya jefa ta cikin kwata ka gani ko wannan haka shi saka ce gani a cikin kokune shi a yadda cikin aji haka ana taya shi an cikin kuyu ana yaddawa ana makankala cikin bangon aji zaka dinga ganin shi haka to wannan duk laifin yana kan wanda ya tsara haka malamin ahlar ya ce ko eh, wal ismu ala yunawilu ilayhi laifi yana kan wanda ya bashi da haka malam islamiya ka daina cewa yara ɗan ƙanana su sau alƙur'ani ko a sau musu alƙur'ani an gane wannan ko sai sun girma su ƙalla sai aka ce hudu zuwa biyar zuwa shida sannan a basu suna ɗafa alƙur'ani kuma ya kamata ma islamiyoyi a sanya darasi musamman na nuna ma yara matsayin alƙur'ani sai ka samu yara suna karanta alƙur'ani amma ba su daraja shi ba ka gani Allah ya taimake mu na'am malam mutum ne eh, ya rasu ana bin sa azumi goma hmm. kuma yana da ƴaƴan da suka kai mutum goma hmm. shin yaya za su rama masa wannan azumi za su yi niyya ne hmm. ga baki ɗaya su goma ko koya za su in mutum ya rasu ana bin shi azumi yanda wani ba'ari na malamai suka fahimta suka ce kuma babu shakka suna da hujja ana rama mashi to in aka tashi ramawa akan kasa shi ne gwargwadon yanda ake kasa gado ya'yan nan nashi guda goma tayo ba dukkan su maza bane dan gane wani ku tayi maza da mata ne to ba rabin azumi inda akwai rabi da a ce mace sai ta rabi namiji ya daya tunda da haka ne sai a kasa musu kowa sai ya dai dan ya danganta sai iya yi rana daya sai iya yi daban-daban ya dai danganta tunda su goma ne kuma azumi goma ne shi kenan kowa sai ya dauki dai in ko ba su kai goma sai a kasa gwargwadon gado wanda zai samu dukiya da yawa a hada mai da azumma da yawa Allah ya taimake <laughs> na'am Wannan mutum ne aka bude masa shago hmm. to sai ya rika ɗibar naira 200 ba tare da shi mai gidan ya sani ba hmm. shi menene hukuncin haka hukuncin haka shine yayi ha'inci ba barawo bane ba za a kai shi kotu a yanke mai hannu ba yayi ha'inci ya ci abin da ake kira bulul kuma wa man galla ya atibi ma galla yawmul qiyama duk wanda ya ci gulul to fa sai ya zo da abin nan da ya ci na gulul gobe kiyama an gane wannan ko duk wanda ya ɗauki wani abu wanda aka yi mai izinin ya taɓa ko aka yi mai ɗaki ne yana da izinin shiga sai ya saci wani abu ciki in an kai kotu ba a yanke mai hannu barawon da ake yanke mai hannu wanda ya ɗauki abun ba a inda aka yi mai izinin shiga ba shi wani haka shagon ma hannun shi yake daga ciki ya taɓa wani abu haka wannan ha'inci ne an gane wannan ko saboda haka zai biya shi gobe kiyama yayi haramun bai kamata ba yi haram Allah ya taimake mu na'am shikenan to Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dace cikin al'amur ka baki daya ayi hakuri kamar na faɗi da farkon karatu ba mu samu zuwa da wuri yan wayannan kwanukan jiya da yau abubuwa da suke da abin amma in Allah ya so daga gobe za mu ci gaba da fara kamar lokacin da muka saba fara insha Allah Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dace cikin amurka ga baki daya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma mu ikon binta Allah ka ba kasar mu Najeriya lafiya da zama lafiya yan uwa musu suka riga mutuwa Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su mu da muke da karai muna masu imani marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka san mu ka san bukatun mu ka sa albarka cikin ka biya mana ya Allah Allah ka sa cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma bihamdik that.